yana magana fi hukumin amalin mashuri aikin da aka gauraya ko gaurayayyen aiki bariya abin amalin mashubi a gaurayayyen aiki dariya wasu kake tsawa da cancantar lada a cikin ana samu ko ba a samu gaurayayyen aiki da aka yi riya a ciki aikin da aka gaurayayyen aiki da riya da samun lada a cikin su don ina da lada ko bai da lada magana a fili ya ce ke aikata aiki ya yi don bin kallon shi yana so ne a wannan aiki na shi eh, ina bukatan kaza la zai samu lada a ciki ya bambanta ganin mai aiki da ganin mota ke na boka wani misalin mu jiya amma al'amalu alladhi la da bihi illa riya aikin da ba a neman komai da shi sai dai dan jama'a su gani wa huwa ala sahibihi lahu wannan aikin nan zunubi na kan mai shi bai da lada ga aikin tunda duk abin da aka ce alaihi zunubi ne lahu ne mulkin wannan aiki zunubi yake da shi ba lada ba wa huwa sababu lil iqabi aikin nan zai zama dalilin cancantar ladabi kama annal amal al khalisa kamar dai yadda ka san aiki ke tsatsi li wajhillahi ta'ala sababun lissawa bi dalili ne na samun ladabi wala iskala fi hadain alqismain babu matsala babu rikici a wannan abubuwa kashin nan guda biyu wa innaman nazar fil amal al mashrubi nan abun dubawa in dai ya zalla to wannan dalilin samun zunubi kenan in ku ikhlasi ne ya zalla wana dalilin samun lada ne to amma nan matsalan mu aikin da aka yi aka gaba ya shi da وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج أي gaurayayyen aiki wanda ya riga ya sa kudu da shaubin riya'i da gaurayen riya wa hububin nafsi da wani abu da nuna mutum yana neman kafan kafa amfanin abu wannan aiki da aka yi aka sa kuɗa shi da riya ko aikin da yake kuɗa da riya وقد اختلف الناس في ذلك malamai sun yi saɓani ana hal ya ƙasari sawaban au iqaman wannan aiki yakan kawo lada ko kuwa shi wannan aiki zunubi yake kawo au la ya ƙasari shay'an aslan ko wannan aiki bai haifar da komai Walaisa تخلو الأخبار يعتبر بذلك وتدع أن تعرض في ذلك دول يتبعون والذي يتضح لنا فيه أدنة أننا بينا من أولنا والعلم عند الله أن ننظر إلى قدر قوة البواعث في دوبا وينظري بربدا كاركتين أبن دي ساعيه أبن دي تولو shin asalin neman lada ya turo da aikin ya ta shigo ko ko a'a abin da ya tado da aikin riya ne aka mayar da shi don Allah don Allah ka duba ƙarfin yin abin da ya sa za yi aiki kamar misalin da za ka taso ka taho nan akwai babban abin da ya kawo ka na alheri wa ima wani alheri in ba mutum zai je ne ga wace wani ake tsorawa yau ko mai za a faɗi akwai wanda da gaske shi ya tsone yana ganin yana zai ya zo karuwa da wanda abu da neman lada da yana neman ya fashe wani wajibi da ke kansa to dole bi isa za ta zama daban-daban fa in kana da'isu addiniyyu in abun da ya tado da aikin na addini ne musawiyan lil ba'isin nafsani ya yi daidai da kuma wancan neman sunan ƙarfinsa ya zama ɗaya addini ne neman suna ne shakawa ma wata sa kasa wannan gaba da an yi biyu babu sun yi ƙaran gama da juna sun rushe juna eh sun zama abin da addini ya taso da mutum kuma da neman suna ya taso da kyarfin nufin ya zama iri sai su kai kunnen doki to wannan gaba da sun rushe junansu an sun mutuwan kaso ba lada ba alaki wa fara al'amalu kenan aiki ya zama la lahu wala alaihi fa subhanallah dole duk abin da mutum zai yi shi da manufa manufan nan laluri ne dole duk abin da za kan tafiya a hankalance da shi da manufa wa in kana ba isun riya'i aqawa idan riya ta fi karfi mai yunƙurar wannan riya ta fi ƙarfi daga addini a ciki neman suna da neman ɗaukaka ya fi ƙarfi daga abin da yake cikin aikin ainihin na ikilafi barra wani aiki zai cutar zai zama a alaiki wa aujaba al-iqaba wannan aiki zai haifar da azaba sai an ladabtar da mutum akan wani aiki har dai neman suna ya fi ƙarfi a ciki lakin iqabuhu sai iqabuhu sai dai uquba ta duna iqab man tajarrada lafiya da wanda ya yi Allah wanda dan akwai dan gaure gaure da addini a cikin wannan to uquba fa ba za ta kai uqubar ta zandariya ba wanda damar ya ce ta kawo shi wa in kana al-ba'ithu ad idan labda'isin da ya taso da shi na addini ne haka wa min al'akha ya fi daga ba'isin riya falahu sawabu bi kadari ma fadila min kubbati yana da kallada daidai fifitan addinin akan biya قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة fa? Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra Abun da kai yinsa ake hukunta karshe wa in taku idan aiki ya zamo alheri ne ya ba ifa to Allah ko zai nunka wa yashhadu lima zakarna akwai hujja ga abin da muka faɗi wannan fassarar da muka yi ani ijma al'umma ce haɗuwan al'umma ala anna man kharaja hajjan mutumin duk da ita ta hajji wa ma'ahu tijara da kayan sayarwa hajji zaya shi da kayan sayarwa da nan ba za a gane ba sosai mu dawo da shi kwafa kwafa amma dai za mu washe a can amma muna so mutum ya kafe wa'azi da kayan sayarwa ina mala abin da littafi haka baya nan Kana nan ko to daga su ne masu zuwa wa'azi da littafi littafi ta ake ta amma masu zuwa wa'azi da huluna da menene na ai kaga sun yi nasa da yawa littafi dai ana neman shi kuma gaskiya an yi sa ana kan samu ko مربوطه تو ده كمان ده هادي وعدي هادي الكافيه يا باي ومعه تجاره صح حجه حجي يا انجلترا ومن ذلك فان رجل وأصيب عليه لا أباس إذا حج وقدم كذا به حد من حدود النفس أما فحج ينسى daga fa'idan rai illa dahu sai dai mata kana alhajju huwa muharriku to tun dai da hajjin nan ya tayar da shi al'asali lam yanfaqqa safar tafiya bata gushe ba an sawabi wa kadhalika al-gazi an aji haka ne fita yaƙi? kaga mai zuwa wa'azi gazin yanzu wa'azin ya shigo da zafi faɗa za a yi ai wancan ma ya je faɗa da zahiri wanda zai je ya karantar a ƙauye wanda ya je tun da akwai mutumin da in aka tura shi ƙauye kama in dai ina da himma yanzu za a zama da na farko ya iya ɗan nomansa Ina zuwa damina na yi ai nima ma na neman gona za ta yi malam ga gona daidai ka ɗauka ƙarshen ta sa gana noma ya yi noman abin da zai ki ya yi abin da zai kaza ƙarshen ta sai zai ba wani amma mai kai shi a falishi karantarwa inda an samu masu da'awa masu irin wannan zuciyar haka jihadi ya fita amma dai da je jihadi hatta inda damina ta yi a wa'ancan garuruwa namu yaran ma ba ka samu su an ka ce ruwan sama ya sauka waye zai zai bayyana sai zai karatu duk an tafi noma duk an tafi kaza ta shi kenan ya ba da kwana bakwai na shuka kaga shi ma sai kokari zai shuka abinda zai shuka har ya har ya kaga ya samu ta abinda. da ya huta da in an ce masa da dubu goma ka ce kuri kayan ku neman yanzu na neman wanda zan bashi dubu goma ije wani ƙauye wanda me yin ana ce mutum ana biyan sa sai ne kamata a ilin halin da muke a ɗauki abu nan zai iya zama cutar ba zai cutar ba da ma wani ba aka je ba wanda ai ya kamata a samu ƙari ƙauyukan nan da ɗuwa suke ya kamata a ce in ana yin abu yana haɓaka yana faraɗa. wancan an yaya shi yanzu shi ma har ya kai ya girma yana ƙin ƙishewa ya fara shi ma tura yaran shi su ma yaran sun fara ishewa. kaga ce kai mai koyar da na farko ta fara ganin jikokinka kaga za ka ji daɗin rayuwa za ka ce mm, abu da daɗi bari ka ga kai kana aihuwa ƴaƴanka na aihuwa yau ga jikoki ma na aihuwa ako ga za ka albarka kullum shi da babu wannan abinci inda eh, ya tafi koyarwa kawai shi abin da duba ta gani ta ina son biya sun yi alkawari za su biya ne har yanzu ba magana da shi sai bai kamata ma alkawari ba in an ma alkawari za a ci kama kai ma ya kamata ka kawo wani tunanin da ya kamata ku riban ku za a gane abin da shi ne riban mu iya abin da muka ganar iya ladan mu iya nasara da muka ci in an daga za a ba nan gudu bai da ikon bai da kajin da zai iya ɗauka wannan abu kuma sannan in aka sa ka'idan da ya a shi wannan abin da dole dai mu cikin haka da shi sai sai da ni kan gazi. Iza ka fa in yi nufin yaƙi wal ganima da ganima ko ko na kasu da ganima ce a za ka bi Nufin ganima nan yana mai bin wannan hasala lafa sawa. a ka zama su kwaruma akwai bayan Allah da zaka iske shi dai in yadda ana koyarwa ko ka koyar da shi ko ka koyar da shi ban yi duba ga ce kai yadda ka tsaya kana hidima wa Allah mu ko bare mai maka hidiman da zama yayi yi ka ga wani an ba su kaza ka ga wani ya zama kaza ka ga wani ya zama kaza in dai ka wannan koyarwa wannan zamu komai sabila sabai hafaza lahu sawab Guzo lafiyar da ku lafiyar sawi tawabu mallayyar tafe to ilalganin mace a falon. Ba daidai da al'adar wani babban lamun masu walwahu ta ala'a. Na yaje kai ka gaishe gaske abin ya kai shi zalla ba haka yake a to kai kana na kalihin shi bambance yake laisa junahun ai da wannan da wancan baya daidai ko laisa lahun junahun da kila da za ka duba ka kalli sharhin sa laisa lahun junahun ɗin kan da aya ko misalin irin su adwa'ul bayan ko dai wanda Allah ya sa ya ɗauko wannan bayani za ka samu bayanin din badalan ayan ga ya mu rushe wanda ya je ya karanta ya bincike a kai akwai kina don ka kai kulin ka baka sayar ba sai a cikin sama da shi za a canza ai canza in ya tashi tafiya kulin kulin ya dauka in yayi magana ce ta auna haza na zafi da ke yi da billahi billahi ya ce a fihi hima fihi da haka yake faɗa da jakarsa ya wuce da ita eh? ah, ka je baka da don haka nan da nan bayan da hayata da ba mai ana ji kana kallon kulin da ya kai ko bai ya za a yi da wanda gaba ɗaya ta ajiye yi ai ko an ba ku ladan tare daidai za ka ce ah, wannan dai na wajen Allah na rage sai dai an ba ni ne kyauta haka. Sinano